Washe gari wajen karfe goma ta tashi daga baccin safe wani irin raɗaɗi leɓen ta yake mata kamar yanzu abin ya faru. Jikin Miro ta je tana kallon lips da suka wur Ta daɗe tana kallon abu ɗaya kafin ta farta. ni ma daga yau zan fara nawa shirin insha Allah. Cikin takaici ta share hawayen da suka zo mata sannan ta faɗa toilet ta wanka ta fito ta shafe jikinta da mayika masu kamshi haɗu da shafa turarruka masu tashin kamshi. dogon riga ta saka english wear mai dan siririn hannu riga har ƙasa take amma gefe ɗaya ya tsage tun daga kan ta har ƙasa breast ne da riga inda ta kama kirjinta sosai ta yi mata cak kamar a jikinta aka ɗinka ta gashin kanta a sake yake har baya ya sha gyara sai sheki yake fuskar ta kuwa yan simple makeup ce yayin da take sanye da tabara wanda ya kara bayyana da karangancinta. ta kafafun ta wasu takalma ne masu tsini kamar wacce za ta je fashion wata yar ta dauko ta zaro gam obit ta saka a bakin ta ta kalli kanta a jikin miro yayin da ta dauko dan kunna fashion ta saka a ta sai ta nuna cingam take cike da nutsuwa shi umman murmushi dai tare da fadin shiri na kenan amma sai kin hakuri finki akan duk abin da kike gani saboda wasa farin girki fitowa dai tana tafiya a gayance ba hayaniya sai daukar hankali Hakimi na zaune a falo yana karatun jarida inda ya dora kafa ɗaya kan ɗaya ya jingina a jikin sofa. Fuskarsa ba alamun annuri saboda yana rike da jarida ne kawai amma sai tuna abin da ya faru jiya yake. Ba abin da yake tunawa ya ƙara jin takaicin kansa irin hannunsa da ya samu dumu-dumu da muke da dukiyar fulanin bili. Kamshin tararen bili ne ya riske hancin shi inda ta zo gab da shi ta kai hannu ta ɗauki kiɗin da ke kusa da shi bai ce da ita kuma ba sai ɗaure fuska da ya ƙara yi yana mai kallon hannunta da ta ɗauki makullin motar tasa kau da kansa ya ci gaba da karatun jaridar tasa amma kuma ya ɗan shiga mamakin bili da ta ɗauki makullin motar tasa abinda bata taɓa yi ba tun suna yara domin ko kayan na jan ƙasa ba za ta taɓa sa hannu ta ɗauka ba nan dai ba su da zancen ya tashi ya babbalan haka ta fita abin ta ba wani mayafi ta je ta shiga motar tana fita gate ɗin gidan ta samu guri ta faka motar ta buɗe jakarta da ta ajiye a bayan motar ta zaro wata baka after dress ta saka ta cire mudubin idanta ta ɗauko top ta yi niƙaf da shi kamar wata balarabiya ta fitar da cingam ɗin da ke bakinta ta jefar sannan ta kalli kanta a jikin madubi ta yi safan biyar tana kallon kanta cikin wasu kalolin tufafi da bata taba sawa ba sai yau ta ce na gode fina da kika sauƙaƙa min na. tana gama faɗa haka ta ja mota ta tafi shopping complex ta siyo komai da za su buƙata na abinci daga can ta wuce kasuwa ta kwaso sauran abubuwa haɗe da ganyayyaki da ta dawo bata yadda ta shiga gidan ba sai da ta cire after dress ɗin ta mai cikin jaka da top ɗin ta zaro cingam ta saka a bakinta ta kuma mai da madubin idanta ta dawo kamar yadda ta fita tana shiga gidan ta fito daga cikin mota a yangance ta jingina a jikin mota tana jiran mai gadi da ke ta faman sauri ya karaso gurinta cikin harshen turanci ta ce ya kira kuku ya kwashi kayan da ke bayan boot ya shigar da su cikin gida dan ta mika masa mukullin mota ta wuce da shigar ta haɗu da hakimi yana sakkowa ita kuma tana haurawa ba wanda yawa wani kallon kirki duk da sun gogi jikin juna wajen wucewa a gaje ta shiga ɗaki ta cire kayan jikinta ta faɗa wanka hakim ko fita ya haraba gidan ya zauna kan kujerar hutawa yana waya sai ya hango kuku wanda ke ta faman da kayan abinci na shigar da su ya dan yi mamaki saboda ya san bili ba ta cin abinci sai dan abin da ba za a rasa ba iyakar ta farfesu lemuka da kayan marmari ko kuma ti da kwaka ot da sauransu abin mai nauyi ne ba ta sa cikin ta kuku na gama jidar kayan ya kawo hakim mu kullum mota wani banzan kallo hakim ya masa ce ni na baka ya hakuri yalla Nan ya kawai mai gadi shi kuma ya kawai bili wacce har ta fito daga gurin wanka sanye da wata riga mara hannu. Tsayin ta iya gwiwa ta tafke gashin kanta da ribon. Sannan ta wuce kicin ta haɗa lafiyayyen abincin da ta san Hakim da mutuwar su. Gida ya cika da kamshi. Hakim na shigowa gidan kamshi da ke hancinsa, hakan ya sa ya kalli gefen dining inda ya hango Bili ta jera kulolin abinci. Bili ta saka masa lallausan murmushi tare da faɗin ga abincin kana. Bambara kwai Hakim ya ji zancen wani iri da kuma murmushin da ya ga ta yi. Ya ji matsayi yana mamaki, can ya girgiza kansa cike da tsanar Bili ya ce a ransa. na gane wannan dramar take matsalar kenan na so sa mata inda yake mata kaikai shine hadda wani hada min girki dan ta sake samun dama ta wannan ai shirme yake ba za ki taba samun hakan ba duk maganar da ya bai san cewa maganar ta fito ba har ta sami isa kunnen bili ta ji zafi sosai kan wata fahimta da ya mata wanda ya sa ta tana abin da ya faru tsakaninta da shi har ta samu kanta da jin cikowar kwalla a idanta ta yi sauran hana zubowa hawayen saboda abin da ta ji zuciya tana faɗi ki hakuri bili ki gaba da lallabawa ki bi tsarin ki a sannu insha Allah za ki nasara nan ta wuce ɗaki ta ɗauko madarar holandiya tana sha cike da tunani anya za ta yi nasara akan wannan shirin nata da ta fara kuwa hakim ko yana shiga ɗaki ya kira kuka a cewar ya dafa masa indomi ba ɓata lokaci ya haɗo mishi ya kawo bili bata fito ba sai karfe hudu domin ɗora wa hakim abincin dare ba ta yi mamakin ganin bai taɓa abincin da ta masa na rana ba saboda ta san da kamar wuya ya ci kuku ta kira ya kwashe kwanukan abincin ta je ta sake hada masa wani abincin sai dai abu mai sauki dai, amma wanda ta san hakim din ya fi so wato farfesun kayan ciki sannan ta tuka mishi takwara da miyar dage-dage wacce aka saka wa ganyen alayyahu dan daidai ta kuma ji busasshen kifi miyar sai kamshi take domin ta ji komai yadda ya kamata daki ta koma ta yi sallama garba ta shiga toilet ta watsa ruwa ta shirya cikin wasu kaya riga da wando english wears pink color wandon ya kama jikinta sai dai baya nuna ta tsayinsa iya kori riga kuma yanayin ta kamar vest din maza amma ta mata kyau sosai saboda yadda ta kama jikinta ko da ta gama shiri an yi sallar isha'i nan ta zuba hijabin da ta yi sallah bayan ta gama ta cire hijabin ta linke ta mayar a wardrobe sannan ta sauka ƙasa ta buɗe firiji ta ɗebo lemukan ta san hakim yake sha ta jira su akan dining kai tsaye ta nufi ɗakin hakim ta danna ƙararrawa sai can hakim ya buɗe ɗakin Billy ta ɗan saki fuska baya guba fallasa ta ce na gama abincinka daga nan bata ji me zai ce ba ta wuce ta bashi nan tsaye da kamshin ta a gurin tamkar tana tsaye Tsaki yake mai buga domin gani yake bata da cikakken hankali. Nan ya koma daga ciki ya jawo abincin da kuka ya dafa masa ya fara ci. Bili ko dainin ta je ta ci sun kayan cikin ta tashi. Tana kuma wa daki ta ɗauki waya ta kira umma sai firarsa suke cike da nishaɗi. Wajen karfe goma ta sake wani shirin kwanciya. Ta sako kasa ta kira kuku ya kwashe kwanukan abincin da bai ko fito ya ga su ba. Da safe kuma ta sake hada mishi lafiyayyen breakfast duk gidan ya cika da kamshi wanda sai makiyin Allah zai ji kamshin abincin ya ci bai shiga ransa ba amma haka hakim ya bar gidan ba tare da ya kalli ko gefen dining din ba Haka bile ta yi masa girke-girke kala-kala ba tare da ta nuna gajiyarta ba. Wanda yau kusan wata ɗaya tana faman yi ma hakim abinci amma bai taɓa zuwa ko kusa da dani ɗin ba bare zancen ya ci. Ko kaɗan hakan bai dame ta ba saboda sai ta yi yunƙurin saka damuwa a ranta wani ɓangaren na zuciyar take hana ta. Yanzu ta kasance har ɗakin hakim take zuwa ta gyara idan ya fita. Da ya dawo zai ga ɗakinsa ta gyara masa shi tsaf sai kamshi yake. Gashi duk sanda zai fita baya barin ɗakinsa da datti amma duk sanda ya dawo sai ya fahimci an ƙara gyara ɗakin. Baya cewa komai sai kallon da yake wahalalliya mara aikin yi. haka ko fitar da take yi ido ne kawai na shi ba ruwan shi da kananan kayan da take sakawa ko oho sai dai har yanzu idan ta fita sai ta sa after dress take shiga cikin gari wani lokacin ma bata ko jin fita amma gani hakim zaune a falo sai ta kirkiro fita da kuma sa kananan kayan da ta san ko makiyinta idan ya ga za ta fita da kayan ba zai bata ta fita da su ba saboda girman zunubin da za ta kwasa a matsayinta na musulma kuma mata aure amma hakim ko a jikinsa ba zai ce da ita komai ba ba wai dan ya san tana saka after dress a waje ba sai dan yanzu ma wani takaicin ta yake ƙara ji domin gani yake duk abubuwan da take yi tana yi ne dan karkato da hankalinsa ya sake so sa mata inda yake mata kaikayi wannan kenan Kwanci take tana sanye da 'yan fucikar rigar ta bacci tana tunanin har yanzu plan din da bai fara aiki akan hakin ba. Ko dai za ta canja wani ne. Nan ta katse tunanin da kallon agogon ɗakin ga karfe goma. Wato ya kamata ta je ta sa a kwashe kwanukan abincin, kar abincin ya kwana ya lalace. Hakim kuwa tun karfe takwas da rabi na dare da ya dawo daga masallaci ya samu Bili ta gyara ɗakin tas zanin gadon ta tamke shi sosai wanda kallo ɗaya Hakim ya masa ya samu kansa da kwanciya a gadon daga nan bacci mai nauyi ya ɗauke shi sai can yunwa ta tashe shi ko da ya tashi sai ya ga goma hatta kusa a gaggauce shiga toilet ya watsa ruwa ya ɗauko wayarsa domin kiran koko sai tuna cewa baya nan yi tafiya nan ya shiga tunani ya zai da yin da yake matuƙar ji wacce sai abinci mai nauyi ne zai yi mishi maganin ta gashi komai bai iya dafawa ba sai dai idan yau zai gwada hakan fitowa ya domin zuwa kicin kan ya karasa ya hango abincin da bili ta jera masa akan dani kai tsaye ya shiga bubuɗe kulolin tuwon shinkafa yar gwata ne wanda ya taushi da laushi har ya gaji da miya alaihu wacce ta ji kasusuwan naman rago nan take je na buƙatar cin abincin saboda abin da ya fi so ne nan ya zauna ya fara auna abincin hankalinsa a kwance yana cikin ci bili ta fito domin ta sa a kwashe kwanukan abincin sai ta hango hakimi yana cin abincin Jingina ta yi a jikin kofa tana ƙare masa kallo inda ta fahimci abincin ya masa daɗi sosai musamman yadda ta ga ya mai da hankali yana ci. Jikinsa ne ya ba su ana kallonsa ya daga ido ya hango bili kamar wata 'yar tsana sai kallonsa take yi ba ko kiftawa. Yayi kamar bai ganta bai ci gaba da cin abincinsa. Sakkowa ta zauna kan kujerar da take fesin ɗinsa tana masa wani irin kallo kamar wani masoyinta da gaske. A shagwabe ta shafa cikinta ta ce "Bobi, yunwa nake ji kuma oats ina ya ƙare. Ko na zo mu ci tare. Cakaki mai tsaya yana kallon yadda take shagwaba mai cike da ban sha'awa ga duk wanda yake kallo. dan gundun tsaki a ransa yace lalle yarinya na hukan da sai abin da ke karuwa ya zama dole ne sai ta takattare na ganin ina cin abincin da ta dafa please bobby kaji a kofle ce kin ga malama kaddara ce ta sani ke cin wannan abincin da kuma larura karki tunanin cewa sha'awar ce ta sa zauna har ina ce da har zaki zo kina min karuwanci nan ya buga tsaki ya fice Ciki da murmushi bili ke bin sa da kallo har ya shiga daki wanda tana yin murmushin ne ganin plan din da ya kusa fara aiki bude kula ta ashe ya cinye tuwon kaf na cikin plate din kawai ya rage shi umar murmushi ta hada da girgiza kanta ta ce that's good bubu husband stupid husband na ji kaddara ce ta saka ci abincin haka kaddara za ta ci gaba da janka kana cin abincin saboda dandanansa da kaji, ba zai taba baka damar sake cin wani girkin ba sai shi mu zuba mu gani ni da kai za a ga waye zai nasara washe gari ta haɗa masa lafiyayyen breakfast kamar yadda ta saba sannan ta je ta yi wanka ta shirya cikin wasu kaya riga da siket ta je kan danin ta ɗiba kwakwa a ta zuma madara da suga ta yi zaune tana shan abinta cike da nutsuwa tana cikin sha hakim ya fito kallo ɗaya mata ya kawo da kai ya fita daga cikin gidan cike da sana ta bi shi da kallo wahalalle mai girman kai domin ta san tabbas da yunwa ya fita domin kuku baya nan. Bayan ta gama ta je ta gyara masa ɗakin sa tsaf ta kuma wanke masa underwears ɗinsa da suka yi datti, ta goge su ta feshe su da turare ta saka su a cikin wardrobe. Wajen karfe uku na yamma tana kwance tana bacin da tun karfe goma sha biyu ta fara shi. Cikin bacin ta ji Hakim na ta faman nokin, cike da jin bacin ta tashi ta buɗe kofa, wanda ya daidai da Hakim ya watso mata underwears ɗin shi da ta wanke mishi. Cikin masifa ya ce wannan ya zama na farko ya zama na ƙarshe, kar ki sake taɓa min kaya, idan ba haka ba duk abin da na miki kika ja. Kuma sai ki san yadda zaki da kayan domin ba abin da zan yi da su. Kwantar da hankalinki bidi, kake da plan ɗin ke rushe. wani bangaren zuciyarta ne ke tunasar da ita saboda hakim ya kai ta kololuwa yadda ya watso mata kayan haka ta dake da kirkiro hawayen ƙarya cikin muryar kuka mai ban tausayi ga duk wanda ya ji ta ce haba bobi me yasa ba za ka haƙura mu ajiye iya mu kuma kamar yadda iyayen mu suke so ba ƙarya yake yi san ba haka a ranki dan wata banza manufa ce yasa yake min haka lalle kai gaskiya da wata manufa nake maka duk wannan abubuwan ba dan kyautatawa ko kuma dan na kasance mata a gari ka ba sai dai manufar da kake tunani san ba ita bace ta yi magana ne a zuciyarta kafin ta ce a fili bobi san abin da kake tunani ba shi bane kawai dai yanzu na fahimci cewa kiyayya ba abu ce mai kyau ba shi yasa nake son kai maka fahimci hakan kuma duk abubuwan da nake maka ina maka su ne a matsayin matarka domin samun dimbin ladan da ke tattare da hakan ƙarya kike yi kuma koda da gaske ne ki sani tun ranar da aka ɗaura aurenmu na rubuta na ajiye ke ba matata ba bace san ba aure a tsakaninmu ne da ke Billy ta ji zancen Hakim tamkar wanda ke sanar da ita an mata bishara da gidan aljanna Hakim ya ci gaba da cewa amma tun da kika ce haka daga yau duk wani aikin da ke cikin gidan nan ke zaki dinga yin sa tun daga kan aikin kuka har kan gateman za su ajiye aikin su ki dora daga inda suka tsaya dan haka tun yanzu ki je ki dora min indomi na baki nan da minti goma lalle ma nan kashe na zai yi amma na amince da hakan saboda hakan zai kara wa shiri na ƙarfi domin na fahimci shirin nawa ya fara aiki a kansa saboda alamu sun nuna tunda ya fita ya kasa cin kowane irin girki a waje ya kuma dawo gida ya tarar ban ba shine ya wani dora min aikin gidan gaba daya saboda ya rika cin girki na da kyau bidi na jinjina mai kin fara cin nasara a wannan drama can ta dago ta kalle shi tace shikenan zan yi duk abin da kace amma kai hakuri ka karɓi kayan da na wanke ma domin shi ma yana ɗaya daga cikin aikin da zan ci gaba da yin shi a matsayina na matarka dan ta mika masa kayan a maimakon ma karba sai mai da hannayensa ba yana kallon cikin idanuwanta domin kawai gano ainihin abin da ke cikin ranta Billy ta fahimci hakan shi yasa ta yi saurin kawai da idanta. Ya ce idan daga gaske me yasa zaki bani kayan? Aiki ya kamata ki shigar da su ki saka su a wardrobe da kanki. Shiru ta yi ta fahimci lallai idan ta yi wasa Hakim zai gano ainihin plan ta. Ya zama dole ta kiyaye. Ta ce afuwan, amma na yi haka ne saboda na ga baka son in shiga maka ɗaki a kowane lokaci. Bata jira me zai ce ba, ta bi ta gefensa ta je ta mayar da kayan mazauninsu ta fito. Hakim koyi ta da ido ya ce a ransa, duk abin da yake shirya ba za ki taɓa cimma ki ba, domin ko da kuskure ba zan sake taɓa ko da ya ki ba, bari ne kuskuren wuce gun. Washe gari da asuba ta sallame sallah kenan ta ji Hakim na kwankwasa mata kofa. ko da ta fito ta same shi sanye da kayan motsa jiki ya ce ki je ki wanke min mota kuma kar ki bata min lokaci domin fita zan yi nan da karfe takwas. Yana gama faɗa ya wuce Billy ta bi shi da ido ta ce da gaske yake son wahalar da ni na ganin na kasa cimma burina amma zan jure domin kai ma naka lokacin zai zo zaka shiga yanayin da ba za ka iya fitar da kanka ba sai idan Allah ne ya fitar da kai gwari ni kenan da in yanzu na so zan yaki ce wahalar fitowa ta haraba gidan domin ta sa mai gadi ya ya wanke mota kafin hakim ya dawo daga motsa jiki tsaye take cak tana kallon ɗakin mai gadin a rufe kina hakim ya sallame shi ta ce lallai in ya san wata bai san wata ba ina da namban mai gadin ai bari na kira shi yanzu Hakim ya katse mata hanzari da daga ashe a cikin gidan yake motsa cikin yake zage gidan da jogin. Ba matsala finki, kawai ki je ki wanke mota zaki cire ba hakan wata rana. Zuciyar ta ce ke bata hakan ta furta oke a fili. Ta shiga tunanin ta yamma za ta fara aikin da bata taba yi ba. Kuma ta daga ciki ta cire hijabi ta dawo ta je wurin mota ta dade a tsaye tana kallanta. Sai shan ta hango tiyo ta je ta ɗauka tare da kunna famfo ba shiri ta fara jin saukar ruwa a fuskarta saboda kafin ta kunna famfon bata lura cewa bakin tin yana fesin din ta ba a razana ta buga ihu tana ja da baya yayin da ruwan ke cigaba da watsu mata a fuska har zuwa kirjinta nan take ta jike kafin ta fahimci cewa tiyan hannunta ne ke watsa mata ruwan domin ta manta cewa tana rike da shi jefar da tiyan ta ya kasa tana sauke numfashi haɗe da kallon tufafinta da suka jike wato riga da wando na bacci rigar mai ɗan siririn hannu ce wacce ta kai mata har gwiwa wandon kuma dogo ne har ƙasa guntun tsaki ta buga ta kama gashin kanta ta dunkule sannan ta duka tana naɗe kafar wandonta sai dai tashin take da wuya kafa wandon ya warware saboda sulbi ne da yadin a shugaba take kallon kafar wandon fuskar ta kamar wacce za ta yi kuka ta ce oh no duk abin da take hakim na kallon ta yana dariya cikin mugunta suna hada ido tamkar ba shi yake dariya ba yi mata kamar san bai ma lura da abin da yake faruwa ba ya je kan kujerar huta yana sauke gajiyar motsa jikin da yi nan ta jatiyo ta tafi da shi gurin motar ta shiga watsawa motar ruwa da ta ga ko ina ya samu ta je ta kashe famfo a cewar ta gama wankin motar domin tana kashe famfo ta nufi kofar shiga gida hakim ya ce ke zo nan ba mu su ta je ya ce me yake nufi da zaki fice baki gama wankin motar ba ai na gama wankin motar ba ko ina ya samu ruwa ba Tsaki buga haɗe da jefa mata mukulli ce dalla malama je ki buɗe ɗakin mai gadi ki ɗauko kawo da soso ki wanke mun mota. Nan ta duka ta ɗauki mukullin ta ɓoye mota da ke ƙoƙarin bayyana a fuskar Ta ta kirkiro murmushi ta ce sori na manta ne. Haka ta je ta buɗe ɗakin mai gadin ta ɗauko abubuwan wankin mota har da ƙyallen gogewa. Ta je tana wankin mota cike da wahala saboda ta cika kumba sosai. Gagashin kanta ya warware sai faman wahalar gyaran sa take. Da kirta kammala ta yi tsaye rike da ƙugu tana soke numfashi. Hakim da ke kallon ta ce in dai wahala ce yanzu kika soma. bayan ta mayar da abubuwan wankin motar ɗakin mai gari ta rufe ta dawo masa da makullin za ta fice ce kin manta ba fulawar ruwa ne Chuck Billy ta tsaya tana jin kamar ta fashe da kuka domin bata taɓa wahala irin ta yau ba ta ce a ranta shiri na zai fara aiki amma wallahi sai na jure ba zan fara wahala a banza ba nan ta je ta ba wa fulawar ruwa tana gama wata fice kicin ta haɗa masa breakfast ɗinsa saboda ta yi zama ɗaya ta huta tana gama ta je ta cire kayan jikinta ta bawa gado amana sai sha biyu ta tashi ta shiga toilet ta yi wanka ta je kicin ta dora abincin rana tana gamawa ta je falo ta yi zaune tana kallo bata jima da zama ba ta shiga hon mota ba kakkautawa tsaki ta yi saboda rasa ta inda take fitowa ba jimawa sai ga hakim ya shigo gidan ransa baki kirin ya kalli bili da ke kwance tana hutawa ya ce "Biki careful kina wasa da aikinki kafin na bar gidan nan akwai abu biyu da baki min ba wato bani abinci da kuma buɗe gate sannan yanzu na dawo ina ta faman yin honkin share ni kai hakuri mantawa ne bai ce da ita komai ba ya fice cikin bacin rai Bili abin dariya ma ya bata, ta ce game dinnan namu daban dariya yake. Hakim kuwa da sa ɗaki ya faɗa toilet ya yi wanka shirya cikin kayan shan iska. Tana kwance ta ji fitowarsa ɗauke da laptop. Ya je kan dining ya zauna ba ɓata lokaci ta bishi. Hakim ya wani hakim ce kamar ɗan sarki yana aiki da laptop. Bili kuwa ta zuba abincin a plate ta fara bashi a baki. Sai dai hankalinta baya ga kan bashi abincin yana kan waya tana chat da kawayenta. Haka hakim karɓa abincin kawai yake amma hankalinsa na kan laptop. Bai an karɓa ya ji cokali akan hancinsa. kai tsaye bige cokalin duk abincin ya watse ya ce dama na san ƙarya kike ba gaskiya a cikin zancen ki wace mace ce za ta ce tana neman lada a gun mijinta amma tana ba shi abinci hankalinta na wani gun sorry please dan Allah kai hakuri tabbas zance na da gaske ne ka daina tunanin wani abu fata na mu kasance kamar yadda iyayen mu suke so amma ka yi hakuri da kuskure ne yanzu ba da niyya bane ta faɗa ka ne yayin da ta langwabar da kai ta wani marere ce kamar da gaske hakim bai ce mata komai bai ci gaba da aikinsa inda yake furta cewa aransa aikuwa kuɗin bakin ki zai ja miki domin zan bai da ke tamkar aiki Bili ko aranta cewa take na fahimci kana min tsanani ne saboda na fara gajiya da hakan. Har ka samu ka gano ainihin shiri na, ni kuwa ba zan baka wannan damar ba. Duk abin da zaka min zan jure ba zan yadda na nuna maka gajiyawa ta ba, domin na san sanne sanne zaka nutse a cikin shiri na. Nan ta dauki wani cokalin ta ci gaba da bashi abinci. Da ya gama ta kwashe kwanukan ta kai kicin bata fito ba sai da ta wanke su tas. Zaune take akan gado daure da tawul tana waya. Hakim da ya shigo dakin ba ko sallama. Ta yi saurin gyara ɗaurin tawul din saboda yadda ta ɗaura shi da farko ana ganin rabin mamanta. Fuskar ta daure ta kalle shi saboda ba ta son ana shigo mata daki kai tsaye. Bai damu da yanayin fuskar ta ba. Yace ki je ki fita min da kayan da take wanke ki goge. Ya fita ba tare da ya jira amsar ta ba. Haka ita ma bata bashi amsa ba sai ma wayar da ta ci gaba da yi. Bayan ta gama saka tufafi ta dauki waya ta nemo namban mai gadi ta kira shi domin ya zo ya wanke mata kayan. In ya so ta biya shi. Domin ba ta jin za ta iya duk wanda suna da injin wanki. Bai jima bai zo ta mika masa kayan dattin ta ce ya sauri ya wanke ya goge kafin hakim ya dawo. Mai gadi ya wuce ita kuma ta koma ta kwanta a falo daga nan sai bacci. tana cikin bacci ne mai gadi ya kawo mata kayan har ya kammala ta karɓi kayan ta bashi kuɗi ya ƙi karɓa ta yi ta ya ƙi karɓa ba ta yi mamaki ba saboda ta san sabon da suka yi ne sa ya ƙi karɓa saboda duk zuwan da suke da su umma shine mai gadin su nan ta je ta ɗauko wata haɗaɗɗiyar sarƙar indiyawa sabuwa dal wacce da gani za ta yi tsada ta ɗo mishi da saɗin hannu ta kawo mishi ta ce ya karɓi wannan ya kawo matasa ba mu ya karɓi kayan yana ta godiya cikin harshen turanci kamar da ita ma take masa magana cikin harshen turanci da ya wuce ta wuce kicin ta duba sto duk kayan abinci sun kare indomi kawai ta rage tsaki kawai ta ta je ta yi kwance ta domin bata jin za ta iya fita ta siyo ta ma ga kayan sun jima basu kare ba saboda ta siyo su ne a iya sati biyu domin ta zaci sati biyu kawai za su yi su koma sai daga har yanzu basu koma ba inda ta rasa dalilin da ya sa hakim ya wani zauna a garin kamar wani ma'aikacin garin daga haka ta koma bacci abinta Hakim ne ya shigo rike da hannun wata yarinya 'yar shekara shida. Da gudu yarinya ta je kan jikin Bili tana faɗin didi. Hakan ya sa Bili ta farka, gani yarinya sa ta sakan mata murmushi. Ta ce Mimi, ke da waye? nuna mata hakim daidai yake kokarin haurawa upstairs sannan ta ce da kuma yayi nayi ya tsaya a boss quarters zai saka kayansa ni kuma gana wannan a bakin kofa bidi da bata san kan zancen ba ta kalli mimi cikin rashin fahimta ta ce tare da ku za mu koma najeriya no didi za mu dai zauna a nan ne har su abba su dawo ina suka je cewa bili wacce ta yi magana ne yayin da wani dan saurayi ya shigo ta saka masa murmushi ta ce suna ne manya ba a ganin ku duk da muna gari daya ba haka bane pinki kin san karatu muke kuma lokacin exam ya matsu yanzu karatun ne ma ya ja mana ba za a je da mu najeriya ba la su abu najeriya suka tafi sosai kuwa cike da shagwaba ta ce oh no ina ma za a je da ni wallahi Allah na matsi na je na ga umma sosai shagwaba bili ta ba wani sha'awa har ya jima yana kallanta haka shi ma hakim da ke sakowa ya kalle ta sau ɗaya kawai da kai tare da komawa upstairs bili ta ce za su jima sosai kenan naga har akwati mimi ta zo da shi kai ma kuma ka shigar da kayanka boys quarters eh to ba za su jima a Najeriya ba daga can zai su wuce umra domin tun wancan watan suka zo su je aiki ya tsaye da abba wanda shine ya kawo muku tsaiko kan komawa ku Najeriya da wuri saboda baku jima da zuwa ba hakim ya je gida ya ji abba yana magana kan yana so su yi tafiya amma baya so su bamu mu kadai a gida ne da mimi to ana hakim ya ce da abba ba matsala za ku jira har su je su dawo in ya so mu kuma mu dawo gurin ku da zama kenan can ne hakim ke zuwa kullum domin na ga kamar kullum sai ya fita eh gaskiya kullum yakan je saboda wani aiki da yake ta abba oke ina ce da umma bata ga laifin rashin zuwa na ba eh to bata ga laifin ki ba saboda cewa ta yi ki amarya ce baki isa fitowa ba uhm, umma kenan Allah na dai ji kunya saboda tun zuwa mafaso ɗaya na kira ta a waya ta faɗi haka ne yayin da ta haura sama na ni bita da kallo cike da su Zan muku ɗan takaitaccen bayani game da Mimi da Naini. Wato sun kasance 'ya'yan aminin Abban Hakim ne. Asalin su 'yan Kaduna ne, suna zama a New Delhi saboda nan mahaifinsa yake aiki. Suna jimawa sosai kafin su je Najeriya saboda karatunsu da kuma aikin mahaifinsu wato babban likita a fannin zuciya. Naini abokin wasan Bili ne sosai amma shi ba abokiyar wasa kaɗai ya ɗauki Bili ba, soyayya mai tsanani yake mata. Sai gashi kwatsam ya ji ta yi aure, duk da ya ji hakan bai daina santa ba. Ita kuwa Bili ba ma ta san yana yi ba, domin har yanzu a matsayin abokin wasa take ɗaukar shi. Wannan kenan. tana haurawa sama ta nufi ɗakin hakim tare da dana ƙararrawa sai da ya jima sannan ya buɗe ta bi ta gefensa ta shiga tare da rufe ɗakin hakim sai kallon ikon Allah yake kai tsaye ta shigo mai ɗaki har da wani rufewa ta fahimci hakan amma ta basar ta ce ba wani abu ne dama kayan abinci ne ya kare gashi kuma mun yi baki to me yasa da kika ga ba kayan abinci baki jikin siyo ba ko da naga hakan lokaci ya ƙure indomi kaɗai ta yi saura kuma ka san nani baya cin indomi sai ki san yadda zaki da shi ni ki je ki haɗo min indomin ni da mimi ba fa komai a gidan nan da zan bashi kamata yayi ka je ka siyo kayan abinci wani banzan kallo ya mata ya ce na yi miki kama da ɗan aike Uf, sorry, zan je din da kaina, amma kuɗin hannuna sun kare min. Bai ce mata komai bai je zaro kuɗi ya jefo mata. Nan ta duka ta ɗauka, tana ɗaguwa suka da ido, inda ta dawo mishi bilin da, wato shanye da tuka tana masa kallon kafar yana da yawa. A nan take kuma ta dawo bilin yanzu, ta ce to yanzu zan dafa maka indomin kafin na fita ko? Da a tunanin ki zaki ba gidan da baki dafa min ba? Ya buga tsakin ne yayin da bili ta fita daga ɗaki, ya ce oh god, me yasa su abba suka haɗa da ki bayan baki dace da rayuwa cikin mutane ba face cikin dabbobi, domin kullum dakikancin ki sai abin da ya karu. Sak ta ji abin da ya faɗa saboda bata riga ta rufe kofar ba, ta ce a ranta ni da kai za a ga wanda zai kare a daƙiƙi marar fahimta fata na kawai Allah ya kai mu lokacin da shiri na zai gama haduwa nan ta ƙara sarfe kofar ta wuce alhamdulillah to yan tsakar gida anan zamu dasa aya, sai kuma jibi idan Allah ya kai mu zan ba ku hakuri bisa ga rashin zuwa labari a jiya wanda wani dan uzuri ne ya kama ni ga wayanda suke bibiyar dukkanin shirye-shiryen mu za su ga babu abin da muka kawo a jiya wanda wani uzuri ya hana ni dama ko da in yi muku fasin sanar da ku cewa labarin ba zai samu zuwa ba Na san wasu sun kai dare suna jira, ina mai ba ku haƙuri, Allah huce ku Na ƙudiri aniya a wannan labarin ba za mu dinga kai dare can ba kuma ba zan dinga muku fashi ba, amma kuma sai wani uzuri da ya fi ƙarfi na ya taso. Ku yi haƙuri. Mu kasance da ku jibin inda zan kamo kashi na hudu. Kada ku manta, ku ci gaba da like da comment na ra'ayoyinku tambaya cin gyara, ƙorafi ko yabawa. Haka zalika ku ci gaba da mana sharing a group group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.